Jama'a masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamina Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Sarfil Hashim Gumel. Tare da ni Amina Buhari Auna. jama'a kamar yadda kuka sani a kowace ranar laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau tara ga watan maris na shekarar 2022 za mu kammala maudu'in makon da ya gabata inda muka fara tattaunawa akan dalilan da ke sa mata shiga harkar garkuwa da mutane da kuma irin tasirin da hakan ke haifarwa ga al'umma. haka yake sarfilo jama'a muna tafi da karin bayani. A cikin shirin namu na yau za mu koma wajen wakiliyar sashen Hausa inda ta gayyato mana masu ruwa da tsaki. a zauren tattaunawar mu. sannan za mu ziyarci filin mu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu raro za mu fara shirin ne da komawa birnin tarayya Abuja, inda ya sashen Hausa Halima Abdurra'uf ta gayyato mana masu ruwa da tsaki domin jin yadda aka kammala tattaunawar. To Halima, gare ku. Kuma ga Captain Ibrahim Sharif. Captain ya kake ganin wannan lamari da muke tattauna a kai? Mata na taimakawa bata gari wasu da san ransu wasu kuma ba san ransu ba ne kawai dai an tilasta musu an musu barazana ne cewa idan baki ba zan kashe ki ko zan illata ki da dai sauransu. So Halima na gode da wannan dama da kika bani kuma ina yi wa 'yan uwana da abokan arziki wanda suka zo nan barka da zuwa. Kamar da yadda muka sani dai arewacin Najeriya wato ƙasa ce mai al'ada kuma mai addini kuma wacce aka sani mai kunya so a halin da muka samu kanmu yanzu ko kuma halin da mata suka samu kansu yanzu ne akwai gaba ɗaya tabarbarewar ilimi sannan kuma akwai tabarbarewar tarbiyya akwai al'adu da yawa da muka ɗauka da ba namu ba muka riga muka sa suka namu to wannan gaba gabaki ɗaya ya kama na cikas kuma ya kama na tabarbarewar tarbiyya ki ɗaya arewacin Najeriya wala ga mata wala ga maza sannan haka zalika akwai sha'anin koda na kula wanda yanzu zaki ga iyaye ba sa sa ido akan 'ya'yansu haka zalika 'ya'ya su kansu ba su game da iyayensu ba sannan kuma akwai matsaloli na aure wanda zaki ga cewa abin yana fara ne tun daga ginshikin aure zaki ga mace an sa ta an mata auren dole ta aru wanda ba ta so ko kuma an nuna macen arewa cewa an bata aure ba akwai matsala so haka zalika an yi wa kuma addinin musulunci mummunar fahimta an juya shi a bebe kuma sannan ki ɗaya yanzu a harkar da muke tafiya gaba ki ɗaya jahilci ta riga ta yi mana katutu duk da muna da masu ilimi amma mun bari cewa masu jahilci su suke rudan mu so saboda haka zaki ga da mata akwai rashin aikin yi akwai rashin abinci akwai yunwa sannan kasar mu Najeriya da muke ciki dole mu duba wace irin kasa ce ya yanayin tattalin arzikin kasar yake sannan ya yawa yanayin mutanen kasar yake sannan kuma da yawa mutane ba su da lafiya amma ba san ma ba su da lafiya ba da yawa akwai masu fama da ciwuka kamar na kwakwalwa kamar yadda psychologist sun mu ta faɗa sannan sake ga yara ne ake haifan su da baki ɗaya ma ba a ma san wani irin yara ba ne ba a san yaya suke ba yaya yanayin lafiyar su yake haka su ma kansu yayan. sannan ban da haka idan kika duba fannin aure za ki ga cewa da yawa mazaje ba sa ɗaukan haƙƙin da Allah ya ɗora musu kan magana aure haka zalika yana sawa da yawa mata su shiga cikin wani irin hali sannan kuma su shiga cikin irin ɓata gari saboda daga wanda ya zo ya gaya miki cewa za a samu dubu ɗaya a nan kina ganin mijinki bai baki ba to tafnaɗi in dai ba imani gare ki ba kuma ba tsoron Allah gare ki ba saboda kina ganin cewa za ki wannan ɗin ciyar da yayanki dole za ki shiga irin wannan harkar sannan maza mu kanmu muna da koda na kula a kan harkar mu harkar mu sannan mun wa mata duka wayannan harkokin da muke ganin cewa ai yanzu wai rayuwar ta zama taimake ne in taimake ka wannan ba daidai ne. kuma wannan ba ka'ida ba ce ta musulunci namiji shi aka sanya je fita ya nema haka zalika in baka samu ba mata ka za ta yi taimaka maka amma yanzu mun maida abin ya zama cewa bata ta kawo 50% kai ma namiji ka kawo 50% wannan abin yana sawa da yawa mata su shiga wani hali saboda ba za su iya ganin yayan suna cikin wani hali ba ko suna cikin talauci sannan kasar ma ta riga ta zama wani iri yanda gabaki ɗaya yanzu kowa ya shiga halin ha'ula'i kowa yana cikin masifa da wahala ba wanda yake jin daɗin kasar su wannan ya riga ya sa ka baki ɗaya ɓata gari sun amfani da wayannan sha'anin sun shigo cikin mutane su kuma sun gurɓata mana al'umma sun gurɓata matan mu abinda zan iya cewa ke To mun gode kwarai da gaske ina mafita ga wannan lamarin da muka samu kanmu a ciki bari mu fara da Umma Amir. Gaskiya ina ganin mafita akan wannan abin kawai mu koma mu nemi ilimin addini inda ilimin addini a gani na wallahi tallahi ba za a rinka yin irin haka ba saboda haka ya kamata ya zama nauyi ne akan mu kowane dan adam da Allah ya halicce ka a cikin mutane ba a cikin cikin dabbobi ba mu sani cewa dole ne mu rinka ilmantar da makotanmu da kowa da kowa ya zamana an san akwai ilimin addini sannan kuma a yada cewa idan abu ya samu dan uwanka ya same saboda haka a zo a zama an sa ido makoci ya rinka sa ido akan abin da yake faruwa da makocin shi shine a gani na shawarar ta zamba na'am mun gode baba to akwai hanyoyi da yawa da za a iya samun nasara a samu fita daga illolin zamani ya kamata wato a haɓaka tattalin arzikin mutane ya zamana cewa mutane suna da da abubuwan basic na rayuwa abinci ruwa gurin kwana shelter irin hakan nan sannan ya kamata a ce security na jama'a tsaron rayuka wanda ya kamata a ɗauka da mahimmanci mu a ɓangaren mu na ilimi na koyar na yara da muke da shi idan yaro ba shi da ibin abincin da zai ci a samu kwakwalwa da za ta yi aiki ta gari ta yi tunani na gari ba shi da security a rayuwa zai zama na cewa ba shi da wani abu da yake ji da shi da zai rabu da shi har har ya yi tunani mai kyau to idan ku haka ta tashi duk wanda ya zo ya nuna masa ga gurin fada zan baka abinci ka sha ka ci komin rashin kyansa nan zai faku gurin wannan fakuwa kuma a nan mutum yake samun gurbantar tarbiyya to dole mu gyara tun daga farko kamar yadda rahama ta ce mu koma ga Allah wa'annan abubuwa ne da already an shimfiɗa mana su a addini ba wani abu ne sabo da sai mun koya daga kasashen waje ba a addinin mu suke tuntuni idan muka koma gwamnati ta ba wa talaka haƙƙin kansa kuma sannan ta ɗauki talaka da yake bata tattalin rayuwar mutane ta hukunta shi to wallahi za a samu canji. Na'am to mun gode baba saura. Captain menene mafita? Mafita ta farko shine mu koma ga Allah mafita na biyu shine kuma dole sai gwamnati ta samu wa mutane abubuwan walwala da abubuwan da ya kamata mutane su samu na ilimi na abinci na wadatar rayuwa kamar yadda kowace gwamnatin kasa take samo wa mutanenta ingantaccen rayuwa da ingantaccen ilimi da ingantaccen wajen kwana da tsaro da sauransu. Na uku kuma shine banda haka dole sai gwamnati ta jajirce a wajen sa ido masannan ta tabbatar da cewa sai akwai hukunce-hukunce na wa'anda idan aka same su da wa'annan laifi. Sannan dole sai an kawo mana hukunce-hukunce wanda za su kawo mana karshen irin matsalolin aure ko kuma ana tilasta mata aure ko kuma ana sa mata auren da ba sa so ko kuma a kayyade iya yanayin yadda ake yin wayannan kidayar haihuwa da kuma yadda ake yin irin wayannan rika Mutum ba shi da hali a sadu dokar cewa ba zai yi aure ba har sai ya samu abin da zai iya ciyar da wayannan yaran ko kuma wannan matar sannan mm. banda haka dole sai mun koma kan tsarin da muke da shi na da ba wai mu koma kan tsarin da muke da shi na da ba wanda za a ce kawai um, a sa ido a'a zamani ya zo za mu iya zamanantar da irin wannan tsararrukan yanda za su amfani mu yanzu ba lalle sai ka kira daga gaci ko ka je gidan mai unguwa ba za ka yi daukan waya ka kira mai unguwa ko ka kira daga gaci idan muka ga abu da ya bata cikin al'umma mu yi magana akai sannan mu dinga kula da mutane mu dinga dinga ganin yaya dan wancan yake yaya dan wani yake sannan haka ne za a samu gyara haka ne za a samu ci gaba sannan kuma sai mun koma irin tsarin da iyayenmu suka yi shine na taimakekeniya da mu yanda muka taso gidajen mu zaki ga akwai dan makota akwai dan mai gida kowa ɗaya ne ana taimakawa za kowa zai je makaranta to yau mun tsinci halin mu kowa harkar sa yake ba wanda yake kula da kowa babu zumunci yayi karanci sannan shi sa al'umma ta ta tagayyara sannan kuma gashi akwai yawan talauci da yawa to dole sai mun taimakawa mutanen mu sai mun karfafa musu gwiwa sannan sai mun tabbatar da cewa yara suna zuwa makaranta haka mata suna zuwa makaranta ko da basu su ilimin boko ba za su iya dinga zuwa ilimin addini su san dai Allah ya ce annabi ya ce sannan a dinga kulawa da su a dinga sa ido to ina ganin in Allah ya yarda haka wannan za a samu mafita kuma gwamnati sai ta kara jajircewa kuma sai ta kula da mutanenta sannan mu kanmu mutane za mu iya kula da sauran mutane dan mu kanmu ba za mu yi komai ba dole sai da sa hannun gwamnati sai da taimakon gwamnati. Mun gode kwarai da gaske. Captain Dr. Maryam idan kina jin mu za mu so ba bada abin da kike ganin shine mafita? To bayan dai duk abubuwan da suka faffaɗa ƙari da abu ɗaya da dare aka ɗan manta shine addu'a. Wannan abubuwan da matakan duk matakai ne da za a iya cimma amma fa sai an dafa da addu'a. Kuma kamar yadda ya bayani kaftin kamar tarbiyyar da za ka ga mutum ɗaya a unguwa misali akwai wanda ake shayi kuma ya isa da 'ya'yanka ya tarbiyyantar maka da su. To mm. amma iyayen yanzu sun watsar da wannan sai ka ga uwa da uba sun fita sun je wa yaransu sun yi faɗa sun shiga makota suna faɗa suna zage-zage saboda an an tsawatar wa da ɗanka ko an sa ɗanka a hanya ko makamancin haka to dole mu koma wancan yanayi da ake cikin da tunda mu ga abin da suka yi kuma mun tashi mu a daidai yanzu kuma ga abin da ake ana ganin kuma tarbiyya tana ƙara lalacewa to ya kamata a koma in ya so kamar yadda kaftin ya bayani sai a ɗan gyara a zamanantar da irin wannan ɗin to kuma dai dole in ƙara jaddada gaskiya sai an haɗa da addan lalacewar ta yi yawa da ba za mu iya mu kaɗai ba gaskiya dole sai mun haɗa da komawa ga Allah. Allah. Na'am. Allah ya bamu mafita. Amin summa amin mun gode Dr. Maryam da karshe dai a matsayin ku na mata da al'umma gaba ɗaya wanda mun kunshi mata da maza a wannan zaure a yau. Ta wala gaba kuke ganin za a iya wayar da kan mata waɗanda ba su da isasshen ilimin boko ko na arabiya da zai taimaka musu wajen tantance gaskiya da ƙarya kamar wasu da zaka ji wai mazajen suka ce musu idan baka yi kaza ba zan sake ka kuma mazajen suna aikata muggan laifuka mutane a waje misali ne da wannan mutumin tanko da ya kashe yarinya a Kano ya kawo eh, matarsa yar shekara biyar. Ya kuke ganin za iya wayar da kan mata wajen su rika lura. Kamar wannan zancen wannan ni dai a gani na ba yanda za a ce matar shi ba ta ba hada baki suka yi da ita ba. Ba yanda za a ce an ɗauko maka yarinya baka san ta ba baka san daga ina take ba a gaya maka abu da ita naji tana cewa wai ko ce mata yan uwan iyayen yarinya ko ba sa nan ko sun yi tafiya shine aka kawo masa ita a ina ake ake yin haka kuma an abu ka yadda da abu ba ai ko baka fallasa mijinka ba ko baka tona masa asiri ba ai akwai hukuma ko za ta iya zuwa ta samu hukuma ta ce hukuma su yi mata bayani me yake faruwa ko kuma ta tafi gidan iyayenta ta ce ga abin da ita da ya faru bai mata ba to dole tun da har ta yadda ta rike wannan yarinya to gaskiya ne a gani na ta san me ake ciki kila ma sun saba ne ko makamancin haka to gaskiya dai dole dole a tashi a tsaye malaman addini su shigo kowane misali bangaren a ce kamar likitoci na kwakwalwa da irin psychologist haka da kamar likitocin mata da lauyoyi da duk dai sai an yi haɗaka an yi kamar ya an zauna an duba an ga ina ne mafita saboda abubuwa ya kwarai da gaske. Wannan point din nata gaskiya ta yi magana kuma banda haka mu akan kanmu kowane mutum daya a cikin mu ya sani cewa yana da nauyi a kansa a matsayinsa na musulmi kuma a matsayinsa na ɗan arewa na yada sako makota ina yawan faɗa makotanku masu kitsan ku ba citin ɗinsu za a dinga rinka kamar wasu kin gane su ba mutane bane dole a nuna musu soyayya a rinka jin su a jiki a'a mace ce kika ga alama tana da matsala a gidan mijinta za ta ki nuna mata ilimin addini ta san Qur'ani wallahi kin ga masu cewa wai in baki abu ba zan sake ki wallahi idan kika san Qur'ani to zaki san kina da haƙoƙi da yawa a matsayin ki na mace wanda ba sai wannan barazanar tasa ta rikita ki ba sanin ilimin addini yana da muhimmanci amma me bayan da za a yi ka ba mutum ilimin addini ba tare da ya koshi da abinci kamar yadda ba ba a wace tsakani da al'umma. akwai wasu nauyiyyuka da idan ba a ɗauke musu ba ba za ma su iya concentrating akan makaranta ba saboda haka dole ne nauyi ne akan gwamnati ta tashi tsaye wurin kokari da ba da ilimi da ba da security da ba da abinci sannan mu kuma a matsayin mu na al'umma duk channel din da za mu bi mu haɗa ilimin addini ilimin addini ba sai wanda wai zai kira kanshi wai scholar ba duty ne akan kowane bawan Allah ya dinka reminder a tunatar a koma islamiyya badawa nake da unguwarmu amma wallahi akwai waɗanda ba su san ko A ba a turanci ba su san ko alif ba amma suka shiga makarantar nan kuma baki gaba yanzu mun yi saukar eh, ɗaliban mu kwanan nan manya-manyan tsofaffin mutane saboda haka ba wanda zai ce wai yanzu babu islamiyya na zuwa makarantar a nemi ilimi gaskiya ni ina ganin inda ilimin addini da ilimin tauhid wallahi wa'annan abubuwan za su ragu kowane kunci ka shiga a rayuwa in ka tuna ga abin da Allah ya ci ga daɗin da zaka ji in ka yi haƙuri a aljanna ga kuma kaddarori da Allah ya kaddara maka kai ba za ka shiga hanya ta ta'addanci ba duk halin ku da za ka tsinci kanka ne kawai na'am mun gode kwarai da gaske doctor da karshe idan zaki ba wa mata shawara daya akan su rika kula musamman waɗanda ake iya ruɗa su su je su aikata muggan laifuka daga baya suna nadama to abu ɗaya dai gaskiya da zan iya kira ga mata shine ya zama zamana kamar akwai abin da ake kira support akwai kamar tallafawa a tsakanin juna kamar yadda umma amir ta faɗa idan kin san kina da matsala a dole akwai wanda zaki iya yi wa magana ko wani da kike ganin yana sama da arziki da zaki iya wa magana ya baki yan shawarwari kuma ko ba wai wani ko kin san mata da wasu akwai masu zurfin ciki su gaba su je suna yada zantuttukan su ba ai akwai asibitoci kuma akwai kwararrun likitoci da za su iya zuwa ku je a yi magana a samo mafita a irin wannan abin to gaskiya mata dai su kula da tarbiyya su san addini su san abin da Allah ya ce sannan kuma su kula su sa ido sosai akan tarbiyyar 'ya'yansu da su kansu na'am mun gode kwarai da gaske Allah ya saka da Oh, jama'a bari mu leƙa filin mu wajen wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bako da ta gayyato mana a yau. za mu gabatar muku da girke-girke na zamani da kuma na gargajiya a yau muna tare ne da malama aisha muhammad marafa wacce za ta gabatar mana da girki malama aisha kin ce yau kina tarar mana ne da waina mm. wainar kuma wai ta samu yau wani sabon samfari ne sai mun ya canza kala wato kadai ake yi da shi to malama aisha me me za mu iya nema kafin mu yi wannan waina ta samu mita to ma saurare assalamu alaikum za mu nemi garin semo da tattasai da tarugu da kayan ɗanɗano da kwai amma ba wai dole bane eh, sai albasa da ruwanmu da mai sai yeast saboda amfanin da zan yi da yeast saboda idan ni da miya kike so ba sai kin sa tarugu da tattasai da kwannan ba da wannan sai ke bashi kawai da yeast din da albasa da ruwa shi kenan yau ga yadda ake gabatar da wannan waina da farko za ki jajjaga tattasanki da tarugu da albasanki in kuma kin fi son kiyayyen kata kina iya kiyayyen kata sai ki kwaba da a cikin garin semo din iyayen da yawan da kike so eh daidai adadin yawan iyalinki ko bakin da za kai ki sa ruwa ki kwaba sai ki fasa kwai sai ki zuba sai ki kawo kayan ɗanɗano ki sa kika sa sai kaskon ki ko na prime pan zaki ko kuma na tanda za ki nemi tandaki ki sa mata mai sai ki rika ruwan kwabin ana son shi da ɗan ruwa ruwa haka to amma in tambaye ki bisa al'ada idan za a yi waina akan kwaba ta ne a batta ta dauki lokaci bayan an sa yeast mm. shi wannan na samobita din ya ake yin sa shi ma yana daukar lokaci sai an sa mishi yeast yayi awanni ko ma ya kwana ko kuwa da an kwaba sai ya soya ita ta wadda zaki ci da miya ita ce zaki sa mai yeast amma wanda zaki ci ita kwai ce wanda zaki sa tattasai da taru din nan ita ita kuma kwai ne kwai shi ba sai an sa shi a wannan bai tashi tukunna me yi din nan ita ce za a bari zuwa dan wani lokaci in kika kaba idan kamar lokacin sanyi ne kin san ba zai tashi da wuri ba sai ki yi da wuri haka kafin lokacin yin girkin ki yayi kamar awa biyar haka sannan ya dan tashi in kuma akwai wanda yake kin san abun an samu ci gaba akwai wani mai kaman instant ake ce mishi yawwa kin sa shi 'yan mintuna sai ki fara suyanki to in shi uwar gida take da shi sai ta yi amfani da shi amma wannan mai kwai din kina gama kwabi za ki fara suya mm, kika kika sa wannan dinki tukunya suyanki sai ki sa mata mai sai ki rika zuba wannan kwabi naki kina zubawa idan ya gasu sai ki ƙara juyawa a ɗayan kamar yadda ake so ya kwai kamar yadda ake so ya kwai sai kika juya shi sai ki cire shi kenan za ki ci da wannan da yaji. To shi wanda ake yin a matsayin na miya din kamar yadda ake waina da tanda da komai ake? Eh shi ma kamar yadda ake waina tanda shi ma haka ake yin shi. In kika kwaba shi an ma fi son yin da tanda din saboda in kika kwaba shi ya tashi din za ki ƙara buga shi don za ki ƙara ganin ya yi danko to sai kin ƙara bugawa sosai shi yasa ake son a yi shi ruwa-ruwa saboda idan kika yi shi da kauri idan ya ƙara mintuna zai ƙara tikewa to zai yi miki tauri sosai amma in kika ɗan yi shi ruwa-ruwa lokacin da ya tashi kin yi sa'a shi kenan sai dai ki buga ke ki fara suya shi kuma sai ki tanadi ke ta wadda za ki ci da shi to kamar da wani miya da miya za a iya cin wannan waina ta eh, semovita ita miyar ganye ya fi daɗi gaskiya miyan ganye ko kuma idan baki son ganye kina iya amfani da miyan ki jajjage da mm. kayan miya ko miyar romo ko miyar romo eh. to ciki lafiya baka lafiya to a yadda kuma waina take malama Aisha wani lokaci zaki ga waina idan an yi ta in dai mutakar mm. waina ce mm. shinkafa ce ko kuma ta masara tana iya kwana eh. ita ma wannan tana iya kwana a'a ita an fi son lokacin da zaka yi ta 'yan awanni ne ita ta tashi mm-hmm. mm, an fi so Ta fatan mai sauraro zai gwada ya kuma aiko mana da yanda ya ji wannan girki na wainar semu Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layin wayanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alama tarawa ɗaya, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida, biyar biyar. Amma kafin nan a shakata da wannan faifan. Adalla ga kiran farko nan daga jihar Naija. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kuna tare da Ibrahim mai wankin hula a zai gode a Kimba. Yawwa Malam Ibrahim kai na ware mu wannan lokaci da ka ce ba mu baku isasshen lokaci. To masha Allah muna godiya gaba masu kiran waya bangaren wannan gidan rediyon muna muka godiya ko da haka. To muna jin To gaskiya game da ainihin tarbiyya da taɓarɓare muna gaba ɗaya ba komai ba ne bai jawo muna haka. Ainihin addininmu na musulunci da muka yi mai rikon kai na kashi to shine kawo mana sanadin haka. gaba ɗaya rayuwarmu gaba ɗaya ta karkata ainihin mun rike al'adu na yahudu da nasara mun sake musulunci da muke takamar shi muka dogara da shi to shine ta mun da tarbiyya haka sannan maganar mata da suke shiga kinafis a sace wannan a sace wannan to tun da an mun samu tabarbarar tarbiyya to dole ne haka ta rika kasancewa mun mai da rayuwar mu kawai iya kudi kudi kawai muke bukata dole ne mu kasance a haka abinda zan faɗa ke a cikin wannan filin. To mun gode kwarai da gaske yanzu kuma sai jihar Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam barka da shigowa zauren namu. Suna da Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna, Najeriya. To Alhaji Musa muna jin ka. To alhamdulillah gaskiya al'amari mun ji batutuwan da ake tattaunawa, kuma abubuwan da ya kamata dai duk abin da mutum zai ya tattara ji tsoron Allah saboda in kin lura da kyau irin abubuwan da mata suke yi dan kamar mu da muke zama ma muna zama a kasuwanni za ki ga mace ta yi shiga ta musamman kaga ta sa duk abin da ke tunanin ba za ta yi abin da ba daidai ba sai ga ta ɗauke kayan mutane kuma daga ba idan aka kama ta wani ma idan kafin a fito da kayan sai tunanin cewa ai wannan abin ba ƙarya aka yi mata shari aka yi mata domin an taɓa kama wata a nan gurin mu inda muke kasuwanci wallahi abin da zai baki mamaki wata tsohuwa mamanta dan ta turo mata kuɗi ta zo ta sayayya kawai yarinyar na ta lallaba ta sace kuɗin nan aka yi juyin duniya ta ki fito da kuɗin nan da aka nuna ba da ƙarshe ma mutane suwa suke shari ma ake mata to wallahi da yake mata a kowa da suka san kan ya irin wayannan abubuwan wallahi matan nan sai da suka bude har cikin gaban tukanin aka aka aka lalubo da kuɗin to kin ga irin wannan me ya kawo irin wannan abun yana ɗaya daga cikin abin da zaman da mutane mutunci da sauransu kuma tarbiyya da gare su kansu magana yara da dan makwabci ba za ka iya kama dan makwabci ka hukunta shi amma idan kai wasa ka hukunta dan makwabci ba abin da zai raba ku illa ofisin 'yan sanda ƙarshen ne musu fatan alkhairi to mun gode ma mun gode malam Musa to mun gode Alhaji Musa har yanzu dai a jihar Kaduna to kaman dai layi ya ah? a a kala ce hajja barkan ki da ake kira oh, sharfi lafiya afuwan na ce ko layi ne ya goce barka da shigowa zaura namu yawwa sunana murtala ina kiran ku da gare da gasa a kaduna a tarayyar najeriya to malam murtala muna jin ka To hajiya ba mun ci ku jaji a min ta'aziyya na rasuwan sharan dan jaridar nan Malam Girema na Nijar Allah jikan shi Allah gafarta masa. Sannan kuma shine cewa maganan gaskiya maza ba sa sauke nauyin da ya sauka a kansu. wallahi wancan satin yara ne suke kwana karkashin tebur ashe da iyayen suka ce mana daga jigawa suka zo a karshe da muka bi daddali a nan garin da gasai da muka ga iyayen ne uban yaro sati biyu bai koma gida ba ya watsar da shi kuma yana gida to irin haka ya ban mace nauyi ta ce mana ita take kai biyan kuɗin makaranta islamiya da boko da abinci sai dai ya kwanta a gida to muna kiran mazajen ji tsoron Allah tarbiyya na hannun su ne ba hannun mata ba domin da matan da 'ya'yan duk a mallakar miji ne idan kuma bai ba su tarbiyyar da ya dace ba Allah zai tambaye shi sai a fake karkashin ƙarƙashin addini to muna to kamar dai layin malam murtala ya goce masu saurare Masu saurare da wayan malam tala muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku a yau, don haka anan ne zamu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokin aiki na Sarfila Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa da Daniel Brown da ya ba da umarni da Mr. Nelson Lopez da ya daidaita mana sauti. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Jama'a a kasance lafiya. yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare